wanda ya dace da lissafin 16 ga watan Abrilu shekarar miladiya ta 2023 daga wannan masallaci na Umar ibn al-Khattab da aka fi sani da suna dandali da ke nan tudun wadan Zaria a Nigeria inda muke gabatar da tafsiri na watan azumin Ramadana mai albarka wannan shine darasi na 25 insha Allah cikin jiragen darussa na tafsirin suratul qasas za mu tashi daga faɗin Allah maɗaukin sarki aya ta hamsin da tara wa ma kana rabbuka muhlikal ƙura, hatta ya fi ummiha rasula na'am a'udhu billahi minash shaytanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين نعم الله ودكين سركي يتشغب دا واتو بياني أكام tankiya دا أكيو متى نمكا دسودة da su waɗanda suke girman kai suke ƙin bin umarnin Allah suke ƙaryata manzannin Allah Allah ya ce wa ma kana rabbuka muhlikal qura kuma ubangijinka bai kasance mai halakar da garuruwa ba hatta ya ba'atha fi ummiha rasula asa sai ya aiko da manzo a cikin mafi girman garuruwan yatlu alaihim ayatihi manzon ya karanta wa al'ummar ayoyin Allah wa ma kunna muhlikil qura mu inji Allah ba mu kasance masu halakar da garuruwa ba illa wa ahluha zalimuna face sai in mutanen garin sun zama azzalimai wa ma utitum min shay'in kuma ba wani abu da aka ba ku famata'ul hayatid dunya sai ya zama cewa abun more rayuwar duniya ne kawai wazinataha da kyalkyalinta wama indallahi khairun wa abuka abinda ke wurin Allah shi yafi alkhairi kuma shi yafi wanzuwa afala ta'qilun shin ba za ku hankalta ba Allah yana ci gaba da bayyana wa mutanen Makka kamar yadda anan ya ambata yace wa ma kana rabbuka muhlikal kura?" Allah bai halaka garuruwan kafirai ah, sai zama alqura anan wato dukkanin garuruwa ko kuma alƙura garuruwan da ke kewaye da makka baya cikin sunnar Allah ya halakar da garuruwa ya musu azaba ko ya aiko musu da wani bala'i hatta ba'atha fi ummiha rasulan har sai ya aiko da manzo a cikin mafi girman garin ummiha ai akbaraha wa a'zamaha mafi girman garin wato kamar yadda al'ada garuruwa suke akwai manyan birane sana ku kuma ƙananan garuruwa da alƙaryu kewaye da biranen to wannan babban garin shine ummu haɗin ummul qura wato akan keɓance mafi girman garin ya zama shi za a aiko da manzo saboda nan ne manya suke nan ne cibiya sauran garuruwan suna ɗaukar doka ne suna koyi da wannan babban garin kamar yadda muka san a bisa tsarin al'umma haka kowaɗanne garuruwa da ke kewaye da babban birni zai zama wannan babban birnin shine alƙiblarsu a kasuwanci a tattalin arziki a al'adu a addini a tsaro da kiwon lafiya da sauran abubuwa zai zama wato suna bin wannan birnin ne wasu kuma suka ce a anan ba ana magana akan birane ne ga magarba ana magana akan ita makka ne wama kana rabbuka muhlikal qura Allah ba zai halakar da garuruwan da ke kewaye da Makka ba hatta ya ba'atha fi ummiha har sai ya aiko a cikin ita Makka din rasulan saboda ita ce mafi girman garuruwan Larabawa mafi shaharan garuruwa a cikin al'ummar Larabawa da ma sauran al'ummomi a wancan zamanna har ma kuma da yanzu saboda matsayin Ka'aba da matsayin masallaci mai alfarma da matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in aka ce alqura jam'i ne na alqarya alƙura a larabci ana nufin garuruwa tabbatattu waɗanda suke da mutane wanda suka zauna dindindin su ake ce ma alqarya yana daga cikin abin da ya kamata mu lura su a larabci alƙarya to ba babban birni ake nufi ba matsakaicin birni kamar abin da ake ce ma semi urban a Ingilishi. idan babban birni ne sai a ce madina ko ummul qura amma kaga mu a hausa duk da an ari kalma ne daga larabci amma an buɗe ma'anarta an ce alƙarya to galibi yakan bayu zuwa ga garin mafi girma a waɗannan garuruwa da suke kewaye da makka sune irin kamar madina yathriba kenan a da ta'ifa da najad da makamantansu allah ya ce a wa ma kana rabbuka muhlikal qura Allah bai halakar da mutanen gari mutanen ko ya zama mutanen garuruwan ko kuma mutanen ita makka din a bisa ɗayan fassara da muka yi idan kowace fassara guda biyu ko ya zama ana magana akan garuruwa fil jumla ko ana magana akan makka a keɓance kowace fassara tana da abin da zai goyi bayanta a cikin alkur'ani idan muka ɗauka cewa makka ake nufi kuma kana rabbuka muhlikal qura garuwan da ke kewaye da makka da ita kanta hatta ya ba'asa fi ummiha rasulan garin makka rasulan din manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai a sai a sai a fassara shi da ayoyin da suke magana akan haka idan mun dauka kuma ana nufin wato kowane gari wanda ita ce fassara ta farko fassara ta farko da malamai suke cewa ana nufin ƙa'ida ce amma game da garuruwa to sai ka ɗauko ayoyi irin faɗin Allah wa ma ahlakna min ƙaryatin illa walaha munziruna babu wata alƙarya da muka halakar sai da ya zama tana da masu wa'azi zikira wa ma kunna zalimi da kuma irin faɗin Allah a cikin suratul Isra'i wa ma kunna na hatta nab'asa rasulan ba za mu azabtar da wata alƙarya ba sai ma ya kuma ta da manzo da irin faɗin Allah cikin qaf wa'adun wa fir'auna wa ikhwanu lut wa ashabul aikati wa qaumu tubba kullun kadzabar rusula fa haƙƙa wa'id kaga da Allah ya lissafa sai ya ce kullun kadzabar rusula kowanne a cikinsu sun ƙaryata annabawa da haka suka cancanci azabar da Allah ya musu a bisa ma'ana ta biyu cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi ake nufi anan alƙaryun da ke kewaye da makka ake magana ummul qura makka ake nufi to sai ka dauko irin fadin Allah wa kadhalika awhayna ilayka qur'anan arabiyyan litunzira ummul qura wa man hawlaha wa tundira yawmal jam'i la rayba fihi fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir Allah yace irin haka muka yi maka wahayin alqur'ani Dan kai gargaɗi ga mutanen makka da duk abin da ke kewaye da ita har zuwa ƙarshen duniya ta ko'ina Allah ya ce kuma don ka ja su game da ranar da za a tara kowa da kowa ranar da za a raba mutane zuwa aljanna da wuta Allah ka tsare mu daga wuta haka nan da kuma faɗin Allah madaukin sarki a cikin an'am cewa wa auha wa uhiya ilayka hadha alquran litundira bihi wa man balagh Allah ya maka wahayin wannan alkur'ani dan kai wa'azi wa duk wanda labari ya kai masa da kuma wato waɗanda kake tare da su wa man balaga da wanda labarin zai kai musu a gaba saboda ka tana tana ɗaukan duka fasarorin guda biyu tana magana akan wato Allah yana ci gaba da tsorata mutanen Makka cewa alƙaryin da kuka ji labarin an halakar da su sai da aka aiko musu da manzani suka musu wa'azi sannan suka cancanci azaba da suka yi kafirci to kuma ga manzon na aiko muku yana muku wa'azi kuma kuna karyatawa saboda haka kar ku yi mamaki idan kun cancanci irin wannan azaba kuma muku ita ko kuma ya zama a keɓance Allah yana gaya musu to ga manzo na aiko muku ku yi imani da shi in ba haka ba kun cancanci azaba kuma dama haka ne sunnar Allah kaga babu wani sabani ah, ko karo da juna akan fasarorin sai Allah yake cewa hatta a safi fi ummiha rasulan wato sai da Allah ya aiko manzo zuwa ga babban alƙarya ko kuma ya aiko manzo zuwa ga Makka ya tulu alaihim ayatina aikin manzan nan shine ya ta karanta musu ayoyinmu yana musu bayani shine ma'anan ya tulu yana bayani akan abinda Allah ya aiko shi na jan kunne da guje ma shirka da guje ma sabo da bayani akan abinda Allah ya aiko shi na aikata tauhidi da ibadar Allah da ladan da Allah zai bayar ga waɗanda aikata waɗanda suka aikata haka abinda manzon zai ta musu kenan a wasu masu kira'a suna karanta nan wajen kaman Hamza eh, yana karanta immiha maimakon ummiha cewa wa makana rabbuka mulikal qura hatta yab asafi immiha da kasara idan yayi waslu amma idan ya tsaya to yana fara tashi da don makamai da kowa yake tashi ba bambancin ma'ana immiha na nufin masu girma garuruwa masu girma ko garuruwa waɗanda suke cibiyoyi ga sauran garuruwa sai Allah ya cike ayar da faɗinsa wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun da dai inji Allah mu ba ma halakar da wata alƙarya face sai mutanen alƙarya sun kasance a azzalimai baya cikin al'ada Allah hakanan kawai ya halakar da wata alƙarya da suna kafirci suna zalunci ko da suna shirka suna saban Allah ko da suna ƙin imani da Allah sai Allah ya aiko musu da manzo ya zo ya musu wa'azi kamar da Ibn Abbas yake cewa kamar da Allah ya faɗa a cikin suratul Hud yake cewa wa ma kana rabbuka yuhlikal qura bi zulmin wa ahluha muslihuna Allah bai kasance zai halakar da wata alƙarya ya zalunci alƙaryar ba babu zalunci a cikin aikin Allah alhalin mutanen alƙaryar suna cikin nagarta a ihlakul qura da aka ce ana nufin ihlak na ahlul qura mutanen gari ne za a halakar a a idan aka ce al-ihlak halakarwa abinda ake nufi da shi shine a gaggauto musu da azaba kafin lokacin shuɗewarsu in ba haka ba duk alƙaryu Allah yana halakar da su wato Allah zai yi wani lokaci da za su shuɗe zama babu su ko da akwai alƙaryar zai zama mutanen da suke rayuwa a cikin alƙaryar ba waɗanda suke rayuwa a baya bane to wannan ma wata sunna Allah ce saboda haka al-ihlak a cikin alƙur'ani iri biyu ne yana zuwa da ma'anan gaggauto da azaba idan ana magana akan kafirai yana zuwa da ma'anar sunnar Allah ta jujjuya zamani idan ana magana akan gama garin mutane kamar da Allah yake faɗa cikin Isra'i cewa wa in min qaryatin illa nahnu muhlikuha aw mu'adhibuha qabla yawm al-qiyamati Allah yace aw mu'adhibuha azaban shadida kana dhalika fil kitabi mastura Allah yace wa ma wa in min qaryatin babu wata alƙarya illa nahnu muhlikuha qabla yawm al-qiyamah face kafin na alkiyama wannan alƙarya sai ta shuɗe sai ya zama babu ita au mu'azzibuha ko mu azabtar da ita azaban shadidan azaba mai tsanani Allah ya ce kana zalika fil kitabi mastura wannan abu ne rubutacce a cikin lawul mafus ga nan a'a bace kala biyu akwai wato sunna Allah ta cewa generation suna wucewa wasu su maye gurgunsu kamar da duk garin da ka sani yanzu mutanen nan mu da muke rayuwa a wannan garin na Zaria shekara hamsin baya ba mu muke rayuwa a ciki ba wasu ne hala iyaye da kakanni da danginmu shekara ɗari baya su ma ba su bane aka sake shakka shekara hamsin kuma wani generation ne za su sake zuwa ko da wasu a cikinmu sun saura za su zama ragowan wani generation ne ba su suke riƙe da al'umma ba to shine illa nahanu muhlikuha qabla yawm al-qiyamati ina fata mun gane ko kuma alƙaryar su kafirce Allah su saban Allah to shine au mu'adhibuha sai Allah ya musu halakarwa ta, ta, lokaci daya da yake yi wa kafirai irin waɗancan da ake ta labari da haka Allah yana da sunnoni guda biyu na sanya al'ummomi su shuɗe ko dai shuɗewarsu ta al'ada shine kowanne su zo su rayuwarsu su tafi wasu zo su rayuwarsu tunda aka halci duniya a haka ake ko kuma shuɗewarsu ta kwaf ɗaya idan sun saba wa Allah sun yi kafirci Allah ya aiko manzanni sun ƙi imani to sai Allah ya darkake su idan Allah ya so idan ya darkake su ma ba zai ba su maye ba shine kamar da muka ji ajiya, fatilka Buyutu, khawiya bima zalamu fatilka masakinum lam tuskam min ba'dihim illa qalila wa kunna nahnu alwarithin irin waɗannan idan Allah ya so to su ba ma za a samu baya a gare su ba idan sun wuce sun wuce kenan sai dai Allah ya bar kufai ɗin gidansu da garuruwansu don a dinga ɗaukar izina da su laka al-ihlak iri biyu ne a cikin sunar Allah kamar yadda wannan bayanin ya takaita insha Allah daga cikin fa'idodin da ke cikin wannan aya na farko aya tana nuna cewa manzan Allah sallallahu alaihi an aiko shi ne zuwa ga gabaki da al'ummomin duniya al'umma da suka yi zamani da shi da al'ummomin da za su biyo bayan zamaninsa har tashin alkiyama kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa haka ƙarara a cikin hadisin muslim yake cewa wallazi nafsu muhammadin biyadi na rantse da Allah da ran annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake hannunsa la yasma'u bi ahadun babu wanda zai ji labari na yahudiyun aw nasaraniyun kirista ko ba yahude thumma mutu sannan kuma ya bari ya mutu wala yu'minu bi bai imani da manzo sallallahu alaihi wasallam ba a wata riwayar wala yu'minu billazi ursiltu bihi illa kanatin illa kana min ashabin nari sai ya zama dan wuta ne daka duk wanda labarin musulunci ya kai gare shi to wajibi ne imani in bai imani ba to yayi asara kamar yadda a cikin alqur'ani cikin sabai Allah yake cewa wama arsalnaka illa kafatan linnasi bashiran wa nadhira walakinna aksara nasi la Allah ya ce ba mu aiko ka ba sai ka zama manzo ga dukkanin mutane ga baki ɗaya amma da dama daga cikin mutane ba su sani ba yana daga cikin khasa'is na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar da ya ambata cikin hadisin Bukhari da Muslim yake cewa wa kana nabiyyu yub'athu ila qaumihi annabawan da sun kasance ana aika su zuwa ga al'ummar su wa ursiltu ila nasi kaffa an aiko ni zuwa ga gaba ɗaya al'umma to wannan aya tana nuni zuwa ga haka faɗin Allah madaukakin sarki cewa Allah yana aiko da manzanni wa ma kana rabbuka mulikal qura hatta yab'asa fi ummiha rasulan yatlu alaihim ayati to in a bisa fasar cewa yatlu alaihim ayati ko ayati ne ko ayatina ayatina ayatina a bisa fasarar cewa ana nufin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ana nufin kuma ummul qura makka sauran alkaryu kuma duka ainihin garuruwan da ke kewaye da makka har zuwa bangon duniya ta ko ina wannan aya tana nuna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzo ne zuwa ga dukkanin al'ummomi zuwa ga dukkanin ƙabilu zuwa ga dukkanin ƙasashe zuwa ga dukkan jinsin bil'adama sawa'un farare da jajaye sawa'un mutanen Asiya da mutanen Afirka, da mutanen kasashen Turawa da mutanen Asiya ta kusa da duk wanda labari ya kai gare shi sannan aya tana nuni zuwa ga cewa ayoyi da ake wa'azi da su daga gurin Allah ne domin Allah ya ce tulu alaihim ayatina Allah ya danganta ayoyin zuwa gare shi sannan kuma tana ƙara nuni kamar da muka ambata a baya cewa aikin annabawa shine karanta wa mutane ayoyin Allah to kamar yadda yake kuma aikin annabawa ha kuma yake aikin magadan annabawa malamai mun faɗi wannan a cikin darussan nan fiye da sau ɗaya cewa masu wa'azi da malamai da masu karantarwa su tsoron Allah su sani cewa aikinsu shine isar da saƙon Allah duk wani aiki da za su ɗauka wanda ba wannan ba to babu shakka za su samu tasgaro a cikinsa ko ya zama a yi ta rigima da su a kai ko kuma su ma samu taɓewa sun saki aikinsu mai girma aikinsu shine ci gaba da isar da saƙon Allah da ayoyin Allah masu wa'azi su san wannan za su samu salama a cikin zukatarsu sannan Allah yana bayyana mana a cikin wannan aya cewa duk wanda ya ƙaryata manzannin Allah to ya cancanci azabar Allah idan ka kaga Allah bai mushi ba sai dai kudan Allah ya daga mai kafa wa umli lahum inna kaidi matin ko kuma Allah ya bar shi saboda a cikin ilimin Allah za su dawo su musulunta kamar yadda Allah ya mutanen Makka malamai suna cewa daga cikin abin da Allah ya daga mutanen Makka kafa suka yi ta wannan tijarar saboda Allah a cikin ilimin sa ya kaddara cewa za su zo su musulunta innal ladhi farada alaikal qur'an da ila ma'ad da aka zo fatu Makka duk sun musulunta kuma wannan alfarma ce Allah ya manzo sallallahu alaihi wasallama saboda ya ƙara mushi yawan al'ummar sa su yawa to idan idan kaga Allah ya kyale mutum yana ƙaryata annabawan Allah to Allah yana mai jinkiri ne ba wai ya fi karfin Allah ba sannan wannan yana nuna cikar adalcin Allah da falalarsa Allah ya ga daman da zaran sun ƙaryata din ba sai ya ba su uzuri ba ya dau mataki a kansu amma kamar da muka ji hadisin da muka karanta a wani darasi da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu wanda ya kai Allah sanya yi wa mutane uzuri min ajali zalika arsala rusula ko arsala a huwa kutubahu sakamakon haka Allah ya aiko da manzanni kuma ya aiko da littattafansa wannan aya tana magana akan wani ijaz al-ilmi akwai wani scientific inimitability da malamai suka yi magana akai a wannan wajen akwai wani mai bincike wani masanin ilimin cartography cartography wani fanni ne a geography na sanin na yadda ake tsara da ake ce mishi atlas akwai wani masani mutumin ƙasar saudi arabia ne duk da yake asalin shi mutumin ƙasar masar ne wani profesa ne na wannan ilimi na atlas sunan shi dr hussein kamal wanda ya rasu a 1987 wannan bawan Allah shi ya jagoranci tim din masu research wanda suka yi bincike na tsawon shekaru dan kokarin gano me yasa Allah ya kira Makka da suna Ummul Qura wanda daga cikin abin da suka binciko ko a cikin abin da suka concluding cewa Makka ko kuma Ka'aba bil akhas ita ce tsakiyar duniya ta ko ina gabas da yamma kudu da arewa da aka ta cancanta a kyata da suna ummul qura uwa alqari domin ko ina gefe ne ita ce tsakiya sai Allah ya ce ummul qura wa man haulaha da abin da ke kewaye da ita wannan binciken yana nan a site na international abin nan abin nan society na astronomers yana nan duk da yake binciken ya fuskanci hujumi ta yawa daga masana galibinsu waɗanda suke ba musulmai ba domin daga cikin abin da ya konkludin cewa wajibi ne ya zama agogon makka shine default agogo ba agogon grenade da ake cewa gmt ba wanda agogon wani ƙauye ne a uk ya ce wajibi ne ya zama agogon makka shi shine default agogo kowane agogo shi kuma ya zama plus ko minus gwargwadon nisansa ko kusancin shi da makka amma turawa sun yi ma binciken hujumi sosai amma dai bincike ne na kimiyya kuma yana nan har yanzu kuma yana da yana daga cikin abin da ke bakin ɗinsa shine waɗannan ayoyi na alkur'ani mai girma da suke nuna cewa ko ina haula makka ne ita ce tsakiya a shi sa Allah ya kyata da suna ummul qura ba'idan daga bincike na kimiyya malaman musulunci su ma suna da nasu taujihin akan me yasa ake kyata da suna ummul qura wanda su ba bincike suke irin wannan na kimiyya da abin nan ba da science ba suka ce daga ciki saboda tana da wasu khasa'is waɗanda take ɓanta da su babu garin da ke da wannan khasa'is ɗin sai makka na farko shine ita ce inda aka gina gida mafi tsufa a duniya inda ake bautawa Allah inda ake bautawa Allah wato Ka'aba shine kaman ka ce masallaci na ɗaya a duniya a bayan ƙasa inda aka yi wa Allah bauta shine ja'alallahu ka'abatal baital harama Allah ya kira shi da suna albaital haram mai alfarma sannan kuma shine albaitul atiq tsohon ɗakin bauta Allah daga ciki akwai wannan na biyu kuma daga ciki akwai yadda Allah madaukakin sarki ya umarci annabi cikin manyan annabawa shine Khalilur Rahman Ibrahim alaihi salam Allah ya umarce shi cewa ya tafi ya yi ƙaura daga inda yake a Falastino ya zagaya duniya ya je ya bincika inda Allah yake so ya ajiye ɗan shi da matar shi din a wannan lokacin Khalil sai da ya je garuruwa ƙasashen Sham ya je Misra sannan ya dawo ya dawo Makka din a lokacin tana biwadin ghairi zizar'in wani wani kwazazzabo ne kawai wanda babu babu tsoro babu mutane ma a wajen lokacin Allah ya ce mishi to nan nake so ka aje su ya kuma aje su ya tafi barsa a wurin kuma su ne sanadiyar kafa garin Makka wanda wannan wata khasiya ce da babu garin da aka taɓa yin hijira a a aje mutane a wajen inda babu kowa ko mutane guda biyu masu rauni mace da yaro aka aje su a wajen suka sake cewa daga ciki akwai wato kasancewar makka ita ce mahaifan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine halittan Allah mafi daraja gabaki daya fil awwalina wal akhiri kuma Allah ya zabi Makka ita ce garin haihuwarsa to ba kawai haka nan gabanza za kamar yadda ba gabanza aka zabe ta da zama mahajar Isma'il ba da shi da mahaifiyarsa haka nan ba wai coincidence bane ko Allah ya zaba a haifi a haifi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a Makka kamar yadda Annabi yake cewa ni zababbe ne iyayena zababbu ne kakanni na zababbu ne Allah ya ce inna Allah astafa min waladi adama kinana wastafa min kinana ta quraish wastafa min quraish bani bani hashim wastafani min bani hashim Allah ya yi zaɓin zaɓin zaɓin zaɓe ne sannan aka zaƙulo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to haka garin da aka haife shi karnin da aka haife shi shekarar da aka haife shi ranar da aka haife shi mutanen da aka aiko shi a cikinsu littafin da aka bashi duka sai da Allah ya zaba to wannan zaɓin da Allah ya yi na a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a Makka shi ma ya bata dama ta zama ummul qura sannan ibadar aikin haji ibadar aikin haji da ake yi a Makka kadai ya halasta a yi ta da tawafi da sa'ayi da tsayuwar arafa da kwanan mina da abin nan eh, kwanan Muzdalifa da duk wannan abubuwan da ake a sha'irul hajji a makka kadai ya halasta a yi su wannan ma ya bata wannan alfarma cewa ta zama ummul qura sannan alfarmar da Allah ya bata na haramta wasu abubuwa da suka halasta a wasu garuruwa mala'ika jibril ne Allah ya sa shi da kan shi ya sauko ya zo ya yawo da annabi Ismail da Ibrahim su biyu din ya nuna musu ya ce to nan kamar yadda misali mai ake ci musu dalalai suke yawo da mutum in ya sai fili suna mai iyaka ya sa bikam to haka mala'ika jibrilu ya yawo da su ya ce musu nan shine iyaka haramin Allah Kusa sa alama anan ku sa alama anan ku alama anan ya kewaya da su mana ba wani mutum ne a duniya ya deciding nan ne iya alfarmar ba Allah ne da kanshi ya aiko mala'ika na waɗannan annabawa cewa ga abin da za a yi a wajen to da dai abubuwa da dama da mutane suke faɗa malamai suke faɗa in ka koma littafai manya na da irin su akhbaru makka na alfakihani irin su ansabul ashraf na albalazuri da wasu malamai kuma a zamanin nan waɗanda masana ne specialist ne kawai su akan tarihin makka ka makka za ka su suna nan marubuta ne malaman jami'o'i ne masana ne fellows ne a cibiyoyin bincike akan wannan harkar suna da rubuce-rubuce suna da museums suna da research suna nan da yawa a internet za ka iya ganin su akan ƙoƙarin bayani akan falalar garin makka da ababen da makka take banta da su za su lissafa maka sun fi guda hamsin abubuwa daban-daban da take banta da su Allah ubangiji ya tsare mu al ibn taymiya Allah ya gafarta masa ya bada fatawa ko kuma amsa da ya bayar akan tambaya da aka mishi a daidai wannan gaba game da cewa wannan ayar dalili ce akan kuskurantar da 'yan jabariya da su da wani sashe na asha'ira da wasu sashe na masu goyon bayan jihar dan safwar wanda suke cewa Allah yana tirsasa ma bayinsa ta'alallahu amma ya kullu uluwan kabira su a gurin su Allah yana da damar ya azaba wa bayi ko da ba su yi masa laifi ba ko da ba su bai aiko musu da manzani ba ibn taymiya yake cewa wannan ya saba wa sunna Allah kamar yadda yake cikin majmul fatawa a mujalladinta na goma sha ɗaya insha Allah sai Allah ya ci gaba da cewa wa ma utitum min shay'in fa mata'ul hayatid dunya wa ma inda Allah khairun wa abqa afala ta'qilu Allah ya ce ma utitum min shay'in babu wani abu da aka baku ko kuma wa ma ma ta zama wato Musuliya ce sai zama ma'anarsa wallazi utitum min shay'in duk abin da aka ba ku min shay'in na ko menene fa mata'ul hayati dunya wannan abu abin jin daɗin duniya ne kawai kuma inda Allahi khairun abin da ke wajen Allah shine mafi alkhairi wa abuka mafi wanzuwa afala ta'kiluna shin ba ku da hankali ne ba ku lissafi da hankalinku ne ba ku iya gane bambanci tsakanin abin da ke wurin Allah da wannan na duniya wannan ita ce aya ta 60 a wannan sura mai albarka a waɗanda ake magana da su anan aka ce wa maqutitum ana magana da mutanen Makka ne hayin da ana ba wancan mutumin amsa ne wanda yace su sun hakura ne su kafirci saboda tsoron kada in sun musulunta mutanen duniya su haɗu su kashe su inda tabi huda ma aka nutakhattaf to shi ake baiwa amsa yanzu kun zabi akan ku yi musulunci a kaddara da gaske ne za a zo a kashe ku kun zaɓi ku yi kafirci a kashe ku tafi lahira ku shiga wuta akan ku yi musulunci in ma an kashe ku tafi aljanna to shine Allah ya ce wa ma utitum min shay'in ma anan tana iya zama ko dai mausuliya tana iya zama kuma nafiya idan ta zama mausuliya to min shay'in zai zama yana da fassara biyu in ta zama mausuliya min shay'in to anan min ba za'ida bace kenan min ta zama wato li bayanil jinsi kamar faɗin Allah awalam yarau ila ma Allah min shay'in ay min jinsi shay'in dan ya zama mun fassara da cewa wa ma utitum min shay'in duk abinda aka ba ku na ko menene sai zama mace mausuliya wannan ita ce fassarar malaman da da da can wasu malamai daga baya suka ce a min anan ma anan nafiya ce dan haka sai ta zama min za'ida domin zai zama kenan wa ma utitum min shay'in babu abin da aka ba ku min shay'in na wani abu ta zama irin ta ɗaya ta irin ta da wa in min shay'in illa indana khaza'in wa in min da irin wa ma wa makhtalaftum fihi min shay'in fa hukmuhu ila Allah da ire-iren su suna nan da yawa saboda su irin waɗannan zaka ga masbuka ce bi nafiyin an zo da mata korewa korewa gabaninta kalli abin da sake ce mata za'ida saboda za a iya cire ta inda larabci ne gama gari kuma ba zai kare ba dama suka ce za'ida ita ce wadda da ita da rashin ta babu bambanci wajen karfin ma'ana da qur'ani yakan kawo wasu wurare babu irin ta. kamar faɗin Allah wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin shay'an kaga ɗaya ke da la tajzi nafsun an nafsin min shay'in an faɗa haka ma'ana bata kare ba haka in ka ce wa abudullaha wala tushriku bihi shay'an ɗaya yake daga ce wa abudullaha wala tushriku bihi min shay'in to haka nan ma ka ce wa ma utitum min shay'in da wa ma utitum shay'an duka ɗaya ne a ma'ana na faɗi wannan wasu ba su jin daɗi saboda ana cewa akwai za'idi a Qur'ani <laughs> su yi hakuri ba abinda suke tunani za'idi an ƙara wa Allah ba islahi ne na malaman nahu kuma haka yake tunda haka suke faɗi idan kai kana kufa sai ka ce sila ce babu komai ina fata mun gane Allah yake cewa ma wajitun min shay'in duk abinda da aka baku na wani abu na duniya fa mata'ul hayatid duniya, to abin jin daɗin duniya ne kawai abin da ake nufi da almata shine abin da za a ji daɗin shi zuwa wani lokaci ya ƙare ya bakka ko kai ka ƙare ka bar shi shine mata'u to duk abin da ke cikin duniya na jin daɗi zaka ga haka ne da sarauta da kuɗi da jin daɗin rayuwa da zaman lafiya da aminci da wadata da shahara da tashe da duk wani abu da ɗan adam yake samu a duniyan nan wanda a sanadiyar shi mu kiyaye abinda ake ga yadda ake gane mata shine abinda zaka ga dan adam yana sa'ayi zuwa gare shi dan bukatarsa ta nan duniya to shine mata abu na farko kenan na biyu dan adam yana wa junansa hassada a kansa to shine mata na uku dan adam yana saryar da duk wani abu da ya samu dan ya samu wannan abu wannan abun guda uku suke nuna menene mata da mulki da mata da sarauta da arziki da kasuwa da cin abu mai daɗi da sanya sutura mai daɗi da kwana a ɗaki mai kyau da hawa abin hawa mai kyau da duk wani abu da kasan ɗan adam yana yi don kawai ya more shi a nan duniya shi ake cewa mata'u za ka kuma wannan abin ko dai kai ka ƙare ka bashi kana cikin jin daɗin fi wajji mata'iha kawai sai mutuwa ta yanke shi kisa annabi yake cewa akthiru min dhikri hadimin lazzati mai yanke jin daɗin duniya ko kuma kana ji kana gani abin ya ƙare ya bakka ka koma yadda kake da baka da shi duk waɗannan ai ana gani kullum ko wannan shi ake cewa mata wa ma wajidun min shay'in fa mata'ul hayatid dunya wa zinatuha kuma kyalkyalin duniya ne abinda ake dabi da zina shine abu wanda wani lokaci zai yi kyau bayan lokaci ya koma kuma ma ba yi da kyau saboda an daina yayin irin kyan ko kuma an saba da ganin kyan ba a ganin kyansa shine zina duk abin duniya haka yake Allah ya ce fa mata'ul hayatu dunya wa zinatuha da irin wato abun kwalliya wannan aya tana da nazair dayawa irin ta a cikin alqur'ani da suke tsoratar da mu akan kar mu biye makyalkyalin duniya kamar faɗin Allah a cikin nahal ma inda Allahi ma inda kum yanfad ko wa ma inda Allahi baqin abinda ke tare da ku mai karewa ne abinda ke wurin Allah shine mai tabbatuwa a cikin Ali Ibrahim Allah yake cewa ma inda Allahi khairun lil abrar abinda ke wurin Allah shine abinda yake mafi alkhairi ga masu tsoron Allah a wani waje Allah yake cewa malhatid duniya illa mata rayuwar duniya ba komai bace sai morewa kawai Allah ya ce bal tu'thirun al duniya, dunya wal akhiratu khairun wa abqa Allah ya ce a aha kuna fifita rayuwar duniya alhalin rayuwar lahira ita ce mafi alkhairi kuma ita ce mafi dawwama Allah ya sake cewa umal hayatu duniya illa mata ulguru a cikin Ali Imran rayuwar duniya ba komai bace sai abin jin daɗi wanda kuma ke shantakar da mutane al shine wato ka shantake ka manta ina ka fito ina zaka a cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akwai hadisai da dama da suka zo suna nuna mana irin wannan ma'ana ba fi mu ishara zuwa ga wani usunsu hadisi na farko wanda al-Imam Muslim ya ruwaito daga al-Mustawrid ibn Shaddad daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa annabi ya ce wallahi yace na rantse da Allah mad duniya fil akhirah misalin duniya a lahira ba komai bane illa mithlu ma yaj'alu ahadukum usba'ahu fil yam face kamar yadda ɗayan ku zai tsoma ɗan yatsarsa a cikin teku falyanzur in ya cire ya duba bima yarji me ya fidda yawan arzikin duniya an ka kwatanta da na lahira shine kamar a ce kogi ne gaba ɗaya shine arzikin lahira sai ka tsoma yatsarka ka fito da ita kaga dai za ka ganta a jike ta jike tabbacin cewa an tsoma ta a ruwan nan amma shin za a auna ruwan nan ko da mu ɗauka ma buta ɗaya ce ruwan nan shin an auna shi za a ga nauyin shi ya ragu ba zai ragu ba duk da kishe gashi ka ɗebi wani abu sannan wannan da ka ɗiba a yatsanka minti nawa zai iya bushe nan da nan zai zai bushe wannan da da ka ɗiba a yatsanka shin zai wadace ka wanka ko alola ko zai wadace ka ba to haka kwatancan duniya yake abinda duk kadi ba ba zai wadace ka ba ba zai wanzu ba kuma ba za a taba kwatanta shi da arzikin lahira a wata riwaya har ila yau dake cikin sayyid muslim daga Anas bin Malik Allah ya kara masa yadda yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yuqta bi an bi an ami ahli dunya ranar alkiyama za a zo da mutumin da ya fi kowa jin daɗin duniya min ahli nari daga cikin kafirai waɗanda aka hukunta cewa wuta za su je Allah ka tsare mu sai a duba a cikin su waye yafi kowa sharholiya a duniya waye yafi kowa arziki da ƙarfin faɗa a ji da ƙarfin tattalin arziki da more duniya sanda yake duniya sai a zo da shi gaban halittu yusbagu fil nari sabghata annabi yace sai a tsoma shi a wuta tsomawa daya so daya kawai za a tsoma shi sai a fidda shi Sun yuqallu sannan sai a ce mishi yabna adam kaiwa ne hal ra'aita khairan qattu hal marra bika na'imun Za ka iya tuna ka taba jin wani daɗi? Za ka iya tuna ka taɓa yin wata shagoliya a duniya fa yaqulu la wallahi ya rab sai ce ya rantse da Allah ya Allah ubangiji bana iya tuna wani daɗi da na taɓa ji a duniya wannan tsoman da aka mai a wuta so ɗaya ya mantar da shi duka daɗin duniya da ya taɓa ji subhanallah so ɗaya aka tsoma shi aka gwada shi kawai a cike da kasan ka tsoma riga a cikin ruwa ka fidda ta sannan annabi yake cewa thumma yu'ta bi ab'asi bi ashaddin nasi bu'san fi dunya min ahalin janna sannan sai a ɗauko wanda ya fi kowa wahala cikin talakawa cikin marasa abin hannu sarkin talakawa wanda ya rayu a duniya cikin wahala da kunci amma Allah ya sa ya mutu da imani ya tafi aljanna Allah ka sa mu cika da imani sai a zo da shi shi ma annabi ya ce fa yusbahu fil jannati sabghatan shi ma sai a tsoma shi aljanna so daya sai a fitar da shi kuma yuqallu sannan a ce masa yabna adam hal ra'aita bu'san qattu hal marra bika shiddatun qattu a ce ka taba tuna wani talauci da ka taba ji ka taba tuna wata wahala ko kunci da ka taba ji fa yaqulu la wallahi ya rab yace na rantse da kai ubangiji na Allah ma marra biya bu'sun qattu wala ra'aitu shiddatan qattu yace wallahi bana iya tuna wata wahala ko wani kunci da na taba ji a duniya saboda daɗin aljanna kawai tsoma shi nan da aka yi ta mantar da shi ga baki ɗaya wahala da ya taɓa sha a duniya subhanallah hadisi na uku wanda yana cikin sayul bukhari shine hadisin sa'ad ibn sa'ad al-sa'idi radiyallahu anhu inda yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mawdi'u sawtin fil janna a wata riwaya la mawdi'u sauti ahadikum fil janna annabi yace inda ɗayanku ku zai dinga aje sanda a aljanna kamar yadda misali mutane da suke yawo da sanda kamar fulani makiyaya ko wani wanda yake da bukata ai ina jin sandar shi bata da wani wuri na musamman ta yi a bayan kyaure zai aje ta ko a tsakiyar gida ko ya wurgi da ita ma sai ya zo zai dinga nema wato ba wani abu ne muhimmi da za a tanadar mishi wurin ajiya inda yake da wurin ajiyan kaya wurin ajiyan kuɗi wurin ajiyan abinci wurin ajiyan sitira, komai da wurin ajiyan shi amma sanda ba ta da wani wurin ajiya na musamman to daidai inda za a iya aje sanda a alkiyama a aljanna annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce khairum min ad-dunya wa ma fiha iya wurin ya fi aljanna ya fi duniya da duk abin da ke cikin ta alheri kisa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inda duniya wata tsiya ce a wurin Allah to wallahi da kafiri ko kanshin dadi ba zai ji a cikin ta wannan hadisin bukhari da ya kawo shi sai mishi babu yace babu mithlu dunya fil akhirah babun da ke bayani akan kwatance tsakanin duniya da lahira kamar ya kawo hadisin sai ya ambaci fadin Allah wa alamu ilamu annama in ilamu annama alhayatu dunya la'ibun wa lahum wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal auladi kamathal ghaythin a'jaba al kuffara نباته ثم يهج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما الله يجوى في الآخرة عذاب شديد مغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع غرور تتكن سورة الحديد الله ينا تشوى الله ينا تشوى كسني يا متاني تشوى رأيو الدنيا باقومي بتي إلا لعب واسع اللعب شيني واسع وندا wani yake fatan ya rinjayi wani a ciki har ya murna cewa na rinjayuwa ne wanda ake wasan kwallo ko makamantansu wa lahawun lahu shi kuma shine wasa wanda ɓata lokaci ne kawai babu ma wani riba a cikin sa kamar yadda yara suke yin wasanninsu. su wazinatun da kwalliya kawai wa tafakhurun da alfaharereniya kowa ya dinga ganin ya fi ɗayan baina kuma tsakankanu wa takathurun fil amwali wal aulad da kokarin wane ya wane yawan dukiya wane fi wane yawan 'ya'ya? Allah ya ce ba komai bace ita har ila yau ba ce ka kamathali ghaifin, kamar yadda ruwan sama yake zuba in ya zuba ya tsarar da shuka a ajabal ba nabatuhu wannan shuka tana burge manoma ana nan bayan watanni ƙarshen damuna kaka'a thumma hiju. sannan sai ya bushe ga gabaki daya fatarahu musfarran wancan yabanya koriya sai ta koma ta bushe ta zama karmami Allah yake cewa thumma yakunu hutaman sannan kuma ya zama wato A karmamin da ya bushe wuta tana cinsa. sa wa fil akhirati azabun shadidun wa maghfiratun min Allah wa ridwan a lahira dai abinda Allah zai aiwatar shine azaba mai tsanani ga kafirai da kuma gafara da yarda ga mu'mini Allah ka sa mu cikin mu'mini sai Allah yake cewa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur rayuwar duniya fa ba komai bace face jin dadi mai rudawa kaga a ayar Allah yayi ma rayuwar duniya kwatanci har kala uku kwatanci na farko shine tayi kama da wadancan abubuwan la'ibun walahawun, lahawun wa zinatun wa tafakhurun wa takathurun fil amwali wal aulad na farko kenan na biyu kuma kamathali ghaisil a'jabal kufara nabatu na uku kuma mata'ul ghurur duk wannan dan mutane su fahimci cewa duniyar nan ba matabbata bace kuma kowa ya sani sai dai ruɗin da take da shi da kuma shaidan da ke rinjayar mu da san zuciyar mu da ke jan mu zuwa ga ababen da za su cutar da mu ha ila yau daga cikin waɗannan hadisai da wasunsu da suke fassara wannan aya shi sa sai Allah yake cewa wa ma indallahi khairun wa abqa abinda ke wurin Allah na lahira khairun ma'ana akhyaru shine ma'anan khairun ala shine mafi alkhairi wa abqa mafi tabbatuwa wato shine afdalu wa adwam aljanna kenan Allah ka samu cikin ta ladan lahira saboda tabbatacce ne sarmadan ne shi har abadan ba mai yankewa bane to ya fi alkhairi da haka ana ce mu kar ku gabatar da duniya mai ƙarewa wadda ba ta da tabbas ku fifita ta akan lahira wadda ke da tabbas kamar yadda muka ambata aya tana ba da amsa ne ga wancan mutumin wanda ya fifita cewa su sun fi ganewa su zauna lafiya da makwabtansu amma akan kafircinsu ya fi musu sauƙi sun fi ganin daɗin haka akan su yi imani matuƙar imanin zai sa su yi gaba da makwabtansu har a dinga kakkame su ana kidnapping ɗinsu duk wanda ya yarda da rayuwar duniya yana ganin ta fiye mushi akan yi imani da Allah ya yarda da wasa da addininsa ya fiye masa akan addini akan akan wato imani da Allah babu shakka wannan yana cikin garani kisa Allah ya cike ayat da cewa afala ta ta'qiluna ice ko ba ku da hankali ne abu amr yana karanta ta da bilga'ibi afala ya luna, wato hala ba su da hankali ne kama Allah ma bai so ya magana da su kai tsaye a ah, wannan aya tana nuna cewa aikin rashin hankali ne ka gabatar da duniya akan lahira haka daga cikin fawaid ɗinta akwai aya ta nuna mana bambanci tsakanin abin lahira na wajen Allah aljanna kenan da abun duniya mai karewa tsakanin ad faniya wal ukhra baqiya tana bambance mana kai tsaye bambancin da ke tsakanin duniya wanda ba ta da tabbas wanda dama dai zaka mutu in ma cikin daɗi kake ko cikin wahala dai zaka mutu sai dai ka bar hisab a bakka da hisabin abin da ka tara ko kuma ma arzikin ya ƙare baka mutu ba ka koma ka sha wata sabuwar wahala kuma a duniya ai dukkaninmu za mu iya tuna wasu da muka sani masu arziki waɗanda sai da arzikin ya gudu ya bar da rayuwarsu suka koma kamar ba su ba suka koma ana kwatance da su cewa wani tsohon mai kuɗi ne ana tausaya musu akwai wani hadisi ma mara inganci da ake yawo da shi cewa ka tausaya wa mutane uku da gaske har da ana cewa ka tausaya mai kuɗi wanda kuɗin shi suka kare ka tausaya ma malami wanda yake rawa tsakanin jahilai ka tausaya ma mai mulki da aka kwace mulkinsa ko da hadisin bai inganta ba amma babu shakka waɗannan mutane abin tausayi ne domin suna rayuwa cikin wani wani trauma wani tashin hankali to haka mutum ya rayu da dukiyar ko sarautar ko shaharar ko ƙarfin ya mutu shikenan ƙarfin da shaharar da komai ya ƙare bai da wata dabara kuma ya je tar da hisabin abin da ya aikata ko kuma waɗannan abubuwan su riga ƙarewa kafin rayuwarsa kuma har da akwai hisabin ita ko lahira duk wanda Allah ya taimake shi ya tsira shikenan fa ya gama komai ya samu falala Allah ka sa mu tsira wanda ko Allah ya saka shi a wuta to ya gama tabewa Kuma da Allah yake cewa fa innahu man tudkhilin nara faqad akhzaytahu yadda abun yake duk wanda Allah ya sa shi a cikin wuta to wannan ya gama tabewa wa malil zalimin min ansar ayatan nuna mana wannan abu na biyu ta nuna mana cewa ita duniya duk abin da ke cikinta jin daɗi ne takaitacce tamfara ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa a cikin hadisi wanda muslim ya rawaito shi da ibnu maja annabi yake cewa ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah dukkanin duniya abin jin daɗi ne wanda jin daɗin mai gushewa ne kamar yadda muka faɗi ma'anar al-istimta shine wato abinda ake cin amfaninsa wata rana kuma amfanin ya kau to daga cikin duk abin da ake cin amfani a duniya wata rana zan bai da amfani mafi alkhairi shine mace ta gari duk sauran ba su kai amfanin mace ta gari ba sannan za mu ga cewa idan muka yi istiqra'in alqur'ani za mu ga cewa qur'ani ya yawaita ambaton wannan ibara da aka cike ayin da ita afala ta'qilun zaka same ta wannan fiye da dozin ya alqur'ani a wurare daban-daban qur'ani ya ambace ta kamar ina kamar faɗin Allah a ta'amuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum kitab. alkitab afala ta'qilu ya ahlul kitabi lima tuhajjuna fi ibrahima wa unzilat at-tauratu illa min ba'dihi afala ta qul ƙullausha Allahu, Allah ma talawtuhu alaykum Allah ce wala adrakum bihi faqad labistu fikum umran min qablihi afala ta'qilun Allah yace laqad anzalna ilaykum kitaban fihi dhikrukum afala ta'qilun wa huwa alladhi yuhyi wa yumitu wa lahu ikhtilaful layli wan nahari afala ta'qilun wannan maimacin da Qur'ani yake ta yana cewa ba ku da hankali ne ba ku aiki da hankali ba ku lissafi da hankalinku ya kamata mu tsaya mai lissafi me yasa Qur'ani yake yawan ambata wannan abu Qur'ani bai zai taimaita wannan magana haka nan kawai babu babu wani dalili ba saboda haka malaman da suke bincike akan ulumul Qur'an musamman masu bincike akan akwai zahira ta takara, wato repetition a alqur'ani me yasa qur'ani ke repetition sai suka ce wannan salon zancen salo ne na tankiya da yi wa mutane wato jallin zami akan su tsaya su aiki da hankalinsu ta yadda ya dace me aiki da hankali ta yadda ya dace ya taimake ka shi hankalin ka gane Allah ka bi Allah ka yi tauhidi ya taimake ka ka gane shari'a Allah ka bi ta ba wai ya taimake ka ta Allah ba da haka muka ga za mu lura a duk inda aka kawo shi irin wannan ta'abirin sawa'un ya zo da ta'aqiluna ko ya zo da ya aqiluna ya zo ne dan ya nuna ana jan ka zuwa ga kai amfani da hankalinka ka gane girman Allah ka gane ɗayantaka Allah ka imani da saƙon Allah ka guje gujewa kafircewa Allah to waɗannan ababen su ne amfanin hankali Ba ya daga cikin amfanin hankali ya daga cikin misuse na hankali ka ce hankalinka ya sa ka gano wai babu Allah ko hankalinka ya sa ka ta Allah ko hankalinka ya sa duk abin da annabi ya faɗa wai sai ka gwada da hankalinka in ya yadda ka in hankalinka ya yadda ka yadda hankalinka bai yadda ba ka ta. to wannan misuse ne na hankali amma amfani da hankali shine irin waɗanda aka ambata a ta'amurunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum ka dinga koyawa mutane gaskiya ka manta kanka kawai irin mara hankali ne irin faɗin Allah ya ku ahlul kitabi dan me za ku dinga jayayya akan attaura bayan Attaura ba a sauka da ba sai bayan annabi Ibrahima kuna cewa ai annabi Ibrahim da Attaura kaza kaza kuna cakuɗa maganganu ba ku da hankali ne kaga hani akan ƙaryata annabawa haka nan faɗin Allah madaukakin sarki da yake ce manzo Allah yake faɗa a harshen Qur'ani Allah yake faɗa ga wanda manzo Allah da da da Allah ya so da ban taɓa karanta muku alƙur'anin nan ba tunda ai na zauna a cikin ku tsawon shekaru 40 ban taɓa cewa an aiko ni ba inda ba gaskiya bane da tun san da na taso na shekara 15 sai a ga na fara yi ba ku da hankali ne wato ku yi amfani da halinku ku gaskata cewa da gaskiya Allah ya ni. da haka jama'a hankali abin amfani ne wajen gane gaskiya abin amfani ne wajen bin gaskiya ba wajen karyata ta ba akwai mutanen da a yanzu suna takama da hankali suna ganin su mahankalta ne amma aikin su shine karyata Allah to waɗannan ba sa cin moriya hankalinsu sannan tambihi mafi girma da wannan aya take mana shine tana tsoratar da duk wani wanda yake zaben duniya ya kankame ta ya ta aiki dan ita ya manta da lahira tana jan kunnen shi akan cewa baya kan tafarki madaidaici ya zama duk rayuwarka kawai duniya kaɗai kake nema inda a ganka ina ka fito neman abinci ina za ka neman abinci me kake yi neman kuɗi baka neman ilimin addini baka bauta Allah baka karatun alkur'ani baka kula da salloli wani ma hatta azumin da ake wani ma baya yi azumi ma akwai wanda baya yi saboda tsaban neman duniya sallah baka bin jam'i sai sanda ka samu hali sai ka gama lissafi ko sai ka gama aiki a office ko sai kun fito lecture babu abin da ya dame ka da addinin Allah baka so ma ka ji ana magana addini sai ka ce sun cika damun mutane da rigingimu ana damun mutane da rigingimu akan addini kai wai kai kai dan duniya ne ko to ayar kai take ma wa'azi a karo na farko cewa ka sani duniyar nan ba matabbata ce. kuma duk wani abu da kai takama da shi an yi mai irin wannan abun kuma ya shuɗe ilimi kake takama da shi boko kake takama da shi wadata sarauta ƙarfin faɗa aji mugunta zalunci eh, shahara tsakanin mutane duk abin da kake takama da shi akwai wani irin ka ko na sama da kai da yayi wannan takamar kuma ya wuce wannan shine sirrin da za a zo a nan gaba ayar sura ta magana akan karuna so za a ba su kwatance akan wani mutum da ya biye wa duniya ga yana ta kai shi ina fata mun gane wannan lokaci ya kure za mu saurara nan sai Allah ya kama darasi na gaba insha Allah abinda muka faɗa ya zama daidai muna fata Allah ya ba mu ladan shi gaba ɗaya Allah kuma ya gafarta mana mu ya rangwanta mana akan mu. Allah ya da kai akan mu da rashin iyawanmu yan uwa da dama suna ta baran addu'a mu saka su a cikin addu'o'in mu ubangiji Allah ya biya musu bukatunsu na alkhairi wanda suke nema a sasa addu'a akan dukiyoyinsu da wasu suka rike musu Allah ubangiji ka fidda musu da haƙoƙinsu akwai ƴan mu bayan Allah waɗanda masu kame suka kakkama su ya Allah muna roƙo ka fidda su Allah ka ba su sabati Allah waɗanda kuma suka rasa rayuwarsu a cikinsu a waɗannan wurare na zalunci Allah ka ba su darajar shahada waɗannan azalama mutane Allah kai mana maganin su akwai waɗanda suke suke nema a sa iyayensu a cikin addu'a wanda suka riga suka shuɗe to ba su kaɗai ba dukkanin iyayenmu gabaki ɗaya da malamanmu da ƴan uwanmu da sauran musulmi gabaki ɗaya muna musu addu'a ubangiji Allah ya gafarta musu Allah ya haskaka kaburburan su Allah ya sanya su cikin waɗanda Allah ya gafarta musu ya anshi ayyukansu na gari ya canza muna nan zuwa masu kyau mu ma Allah ya sa mu cika da imani wannan ibada ta azumi da muke Allah mun roƙo ka karba mana